Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Miki muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 11 ga watan Disamba shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Dosar filu kwamitin musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona ta Pfizer. rundunar sojin amurka ta tura babban jirgin yakinta samfurin b-52 zuwa gabas ta tsakiya jiya alhamis a matsayin gargaɗi ga iran sannan ma'aikatar lafiya ta najeriya ta yi gargaɗi jiya alhamis cewa kasar na iya fuskantar yaduwar annobar covid-19 a karo na biyu kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa an cafke wasu daga cikin mutanen da suka sace ba Amurke a jamhuriyar nijar suka kuma kai shi najeriya rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta cafke biyu daga cikin gungun masu satar mutanen nan na ƙasa da ƙasa da suka sace ba amurken nan wato Philippe Nathan Walton a gonarsa da ke ƙauyen masallaci a ƙasar Nijar. A jamhuriyar Nijar kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka ne suka shigar da kara don ganin an zakulo masu hannu a badakalar kuɗaɗen makamai a kasar. Wannan dose na ya ci gaba kuma duk wanda sun fi kuɗin Nijar su san da kewa yau ko gobe suna amayo su wannan tabbatin insha Allah muna wata justice zai yi aikin da ya kamata ya yi haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar borno ya yi alkawarin sake buɗe hanyoyin jihar da sojoji suka rufe tsawon shekaru muna kuma tafa da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abuta da murya amurka ke zagayawa suna kama tarihin garuruwa sai kuma nasiha juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bayan shafe sa'o'i tara ana tattaunawa jiya Alhamis. Wani kwamiti na musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona wadda babban kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus suka ƙirƙiro tare. An yanke wannan shawarar ce a daidai lokacin da amurka ke tabbatar da cewa ana samun masu kamuwa da cutar fiye da yadda aka taba gani a baya zuwa yammacin jiya alhamis an samu masu dauke da cutar miliyan goma sha biyar da rabi da kuma jumlar mace-mace zuwa yanzu wajen 281 bisa ga bayanan jami'ar johns hopkins daga cikin mutane 22 da ke cikin wannan kwamiti na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta amurka fda guda goma sha bakwai sun kada ƙuri'ar amincewa da rigakafin hudu sun kada ƙuri'ar rashin amincewa a yayin da kuma guda ya ƙaurace bisa ga hujjojin da suka tabbata a kimiyyance amfanin ɗaukar rigakafin corona ɗin da pfizer da biontech suka ƙirƙiro ya zarta duk wata kasarar da ke akwai musamman ma ga masu shekaru goma sha shida zuwa sama ganin wannan kwamitin ya bayyana amincewarsa ga dukkan alamun hukumar ta fda za ta bayyana matsayinta na ƙarshe a yau dinnan juma'a ko gobe asabar rundunar sojin amurka ta tura babban jirgin yakin ta dinnan na kai hare-haren bama samfurin samfarin b-52 tun daga nan amurka zuwa gabar ta tsakiya jiya alhamis a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ake ɗaukawa na tauna tsakuwa don iran ta yi shakkar kai hare-hare a yayin da ake zaman ɗarɗar a yankin a cewar wani babban jami'in sojin amurka wannan tura jirgi da aka yi ba don wani takamaiman shirin kai hari ba ne gargaɗi ne kawai ga iran don karta ballo wani abu abinda babban jami'in na sojin amurka ya gaya muryar amurka kenan bisa sharaɗin sakai sunansa ya ƙara da cewa kwanan nan sojoji sun ga wani abin da ya kira wasu alamu a ƙasar iraki masu tayar da hankali da ke nuna alamar iran ko kuma wasu mayaƙa masu alaƙa da ita na shirin kai hare-hare waɗannan alamu haɗe da ci gaba da rage sojojin amurka da ake yi a iraki da kuma zagayowar ranar da wani harin amurka ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar mayakan juyin juya halin iran na quds kasim suleimani na haddasa wani yanayi na yiwuwar iran ta ɗau kasadar tabka wani kuskure na kai hare-hare a cewar babban jami'in sojin na amurka wasu mambobi biyu na kwamitin majalisar dattawan amurka kan harkokin waje sun yi ma gwamnatin shugaba donald trump ta yin wata yarjejeniya wacce za ta share fagen cire sunan sudan daga jerin sunayen kasashen da amurka ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci tuni ma'aikatar harkokin wajen amurka ta cimma yarjejeniya da gwamnatin sudan ta yadda za ta biya diya ga iyalan waɗanda munanan hare-haren ta'addancin nan na shekara ta 1998 da kuma dubu biyu da aka kai a afirka da gabar ta tsakiya suka ritsa da su a madadin cire sunanta da kuma da mata kariyar da take da ita a matsayinta na ƙasa mai ɗiyauci. To amma wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na barazanar taka mai yarjejeniyar burki saboda za ta iya hana iyalan waɗanda hare-haren ranar 11 ga watan satumban shekara ta da ɗaya suka ritsa da su ɗaukar matakan kotu kan sudan to kafin ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran zamu leƙa ƙasar najeriya inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta cafke mutum biyu daga cikin gungun masu garkuwa da mutanen da suka sace ba amurken nan daga jamhuriyar nijar suka kai shi najeriya daga abuja hassan mai na kaina na dauke da karin bayani rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta cafke biyu daga cikin gungun masu satar mutanen nan na kasa da kasa da suka sace ba amurken nan wato philippe nathan walton a gonarsa da ke ƙauyen masallata a ƙasar nijar kuma suka an da shi najeriya wata sanarwa da kakakin 'yan sandan najeriya frank ba ya aiko mana na nuna cewar waɗanda aka cafke ɗin su ne aliyu abdullahi ɗan shekaru 21 wanda ake wa laƙabi da malam sannan sai aliyu umaru ɗan shekaru 23 wanda ake wa laƙabi da kwatte kusu kuma dukkaninsu 'yan jihar sokoto ne mutum biyun da aka cafke dai na daga cikin gungun masu satar mutane goma sha biyar 'yan najeriya da Nijar, da wani mai suna bate ɗan alhaji ke masu jagoranci da kuma ɗan buda An cafke su ne biyo bayan bayanan sirri da ke nuna cewar suna kitsa sake yin wani garkuwa da mutanen domin ɗaukar fansar mutanen su shida wato hudu 'yan Najeriya da biyu 'yan Niger da sojojin kundumbalan Amurka suka kashe yayin kubutar da ba Amurken. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce zai ci gaba da musayan bayanan sirri da takwarorinsa na kasashen Afirka ta yamma da kuma ƙara ƙarfa tsaro domin ganin cewar an yi maganin masu aikata miyagun laifuka kan iyakokin. Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na har yanzu dai kuna tare da sashen Hausar muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya. Tosar filu kotun kolin Amurka da goyon bayan daukacin alkalanta ta yanke hukunci jiya alhamis cewa wasu mutane uku musulmi waɗanda aka sa sunayensu cikin jerin sunayen waɗanda gwamnati ta hana wa shiga jirgin sama saboda zargin sun ki amincewa su zama masu tsegunta ma hukumar bincike ta fbi za su iya maka jami'an hukumar ta fbi a kotu kuma a biya su diyyar cin zarafi mai shari'an nan ɗan ra'ayin rikau clarence thomas wanda ya fice wajen kare 'yancin addini shine ya rubuta matsayi mafi rinjaye yana mai cewa mutanen na iya maka jami'an hukumar ta fbi a kotu a matsayinsu na ɗaiɗaiku a ƙarƙashin dokar 'yancin addini na shekara ta 1993 dokar wacce ake kira dokar kare 'yancin addini ta amince mai ƙara ya buƙaci diyyar kuɗi saboda cin zarafi daga jami'an gwamnatin tarayya a matsayinsu na ɗaiɗaikun mutane abinda alkali thomas ya rubuta kenan a wani bayani mai shafuka goma sha ɗaya yayin da ya rage makonni uku kawai birtaniya ta fice daga tarayyar turai ta tsari mai cike da rudami da kuma tsada sanadiyar rashin cimma yarjejeniyar ficewa ta brexit jiya alhamis shugabannin kungiyar tarayyar turai da na birtaniya sun ga wani abin da ya daɗa nuna cewa tattaunawar za ta ma wargaje kuma har firaministan birtaniya boris johnson ya ma ce akwai alama sosai ta rashin nasarar tattaunawar duka bangarorin biyu sun gaya ma jama'ar su cewa su shirya don fuskantar abin takaici saboda cinikayya tsakanin burtaniya da sauran kasashen turai za ta fuskanci kalubale mafi girma a kusan tsawon rabin karni kalaman na jansan masu cike da shakku na zuwa ne a daidai lokacin da wakilai a wurin tattaunawar ke kokarin sake farfado da wani bangare na tattaunawar wanda aka samu ci gaba a kai a baya amma daga bisani aka samu akasi saboda wasu lafuzza labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a wani yunkuri na sake farfado da harkokin tattalin arziki da sauƙaƙa samun na rayuwa gwamnan jihar borno ya alƙawarin sake buɗe hanyoyin jihar a watan janairu da sojoji suka rufe dalilan matsalar tsaro da yankin ya fuskanta Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce cikin watan Janairu 2021 za su buɗe dukkanin hanyoyin da ya hada jihar Borno da wasu jihohin da jami'an sojan Najeriya suka rufe sakamakon matsalan tsaro da kuma yanzu hakan ya kawo seko wajen gudanar da harkokin rayuwa ga al'ummar jihar Borno. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi a sauran majalisar dokokin jihar Borno inda ma ya kara da cewa. As you are all aware, the insurgency has hindered free movement of various road network in the state. In view of that, it is our intention to open up free access roads to Dukwa from Dukwa to Gambori this year. Ya ce kamar da kuka sani matsalolin tsaro ya katse hanyoyin zirga-zirga da dama a jihar Borno. Saboda haka muna da niyyar buɗe dukkanin hanyoyin da aka rufe musamman ma wanda ya tashi daga garin Dukwa zuwa garin Gamburu a cikin wannan shekara. Sannan kuma za mu buɗe hanyar da ya tashi daga garin Bama zuwa Banki a wata mai zuwa idan Allah ya yarda. We shall ensure complete this in such a way that there should be no escort opening economic activities in the state. Ya za mu tabbatar cewa mun buɗe waɗannan hanyoyin gaba ɗaya wanda kuma za a ma bi su ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba na sake farfaɗo tattalin arziki a jihar. Ma dai sai da wani rahoto ke nuni da cewa wasu mayaka da ake zan cewa 'yan bindiga ne sun sace wani ma'aikacin agajin masu zaman kansu a hanyar Maiduguri zuwa da Maturu wanda yanzu hakan babu shi babu labarinsa wani hanya da ya tashi daga Maiduguri zuwa Maturu da ta nan har zuwa kudancin Najeriya kuma ita ce hanya guda ɗaya tilo da al'umma al'umma kan yawaita zirga-zirga a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu to daga najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciya jamhuriyar nijar inda wasu kungiyoyin fafutuka suka shigar da kara kotu don ganin an zakulo masu hannu a badakalar kudaden makamai a ma'aikatar tsaron kasar Sulaiman Wani Barma ya aiko mana da karin bayani. Kazamar asarar rayukan da aka fuskanta a harin barikin Inatis na ranar goma ga watan Disambar 2019 da wanda ya laƙume rayukan dakaru 89 a shinagodar iyakar Nijar da Mali na daga cikin manyan dalilan da suka sa shugaba Isu Muhammadu ya umarci ministan tsaro Farfesa Isu Katambe ya gudanar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun nasara a hare-haren da aka yi fama da su a wancan lokaci. binciken ya gano cewa rubda ciki akan kudaden makamai da rashin sayan kayayyakin da suka dace ne ke haifar da wannan mummunan al'amari sai dai hukunta masu hannu a wannan harkalla ya faskara dalili kenan kungiyoyin kwararren hula rotab niger da alternative espace citoyen da tournoi la page national da tournoi la page international suka shigar da kara a kotun yamai kamar yadda a yanzu haka wasu takwarorinsu na kasar faransa ke irin wannan gwagwarmaya kai Mukaila Halidu na daga cikin shika-shikan wannan tafiya. Kungiyoyin mu guda hudu mun ɗauki avoka can Paris ya aje dosiye na yayi shi yadda ya kamata ta wannan dosiye nan ne muka ɗauko yau muka kawo muka ba procureur mun ce wannan zancen nan na minister de la defense da mutane sun aza an manke da shi a bubu manke da shi ba shirin muke nan gai yanzu mun kara shirin mu mun kawo dosiye mun bashi ya dauki dosiye in ya yi a registry harkar minister of la defense ba kasar mu Niger kadai ne ya shafa ba akwai kasashe da dama da ke ciki insha Allah wannan dosiye nan ya ci gaba kuma duk wanda sun kaci kudin Niger su san da cewa yau ko gobe suna amayo su wannan tabbatin insha Allah muna wata. justice zai yi aikin da ya kamata ya yi tunda justice da za a yi da nan yame da can paris kenan waɗanda akwai sunayen cikin wannan dosiyan nan insha Allah sai an ji badakalar kuɗaɗen makamai wata magana ce da gwamnatin Nijar ta damƙa ta a hannun alkali mai kare muradun hukuma domin gudanar da bincike a shari'ance sai dai watanni fiye da hudu bayan damka waɗannan takardu shiru kake ji game da batun hukunta masu hannu a wannan ta'asa da ta haddasa salwantar dubban miliyon sefa dalili kenan 'yan rajin kare hakkin ɗan adam suka fara yunkurin farfado da wannan magana wace a dalilinta wasu daga cikinsu suka ci kasan watanni sama da shida bayan da aka kama su a yayin wata zanga-zangar nuna bukatar a yaske haske a almadahanar da aka tafka a ma'aikatar tsaron ƙasa Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mumuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin jihar Nasara da kinan birnin lafiya. Ni ne na kuma gabatar da wannan shiri Sadiq Abbas ke cewa a yau dai mun ziyarci fadan dagacin garin Uga da ke karamar hukumar lafiya Alhaji Abdulkarim Yusuf Oban Doma. Ranka da muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri nan. Alhamdulillah. Ah, da bata lokaci ba za mu so kaɗan ba itaccen tarihi na wannan gari na uga. Ah, alhamdulillah wato an kafa uga shekaru kamar tun 13 century a bisa tarihi na goma sha uku shine uga ya kafu to uga tarihin uga ba zai cika ba sai in mun kawo alin gani saboda ita alin gani lokacin nan wa da kani ne shi oseta shine wanda ya kafa uga wanji shi ya kafa alingani. suna tare ne shi ne fita ya bar alingani ya zo shi kuma ya kafa uga yan uwa ne wasu ɗaya uban su ɗaya bisa tarihi lokacin nan tun kan rushewan kwararrafa jukunawa ne asalinsu suna bin ruwa ne suna farauta da kuma kamun kifi su kenan abin da ya kai su wannan yankin kenan ni din kaina ni jikan ta ne wanda ya kafa wuga din to shin kaman daga yanzu daga wancan lokaci zuwa yanzu kaman sarakuna nawa ne suka yi kai kuma sarki na nawa ne eh to yanzu zuwa yanzu bisa da yake abu ne wanda ya dade kuma mutanen mu gaskiya ba karatu suka yi irin na kididdigan rubutu a ce za ma an yi sarakuna da yawan gaske to yanzu dai waɗanda za a iya faɗe su hakan nan a baki a ce wani wani ba za su fi kamar guda goma ba eh, amma suna da yawa kwarai suna da yawa domin bayan shi oseta din akwai oji akwai akirasi akwai omake akwai kuma wanda muke kiran shi koku akwai wanda ake kiransa dokoyi akwai ado akwai adi akwai abdullahi sannan sai ni yanzu abdulkarim kamar gidan sarauta guda nawa ne a cikin garin uga eh, gidan sarauta biyu ne a garin uga a yanzu gidan sarauta akwai wadda ake kiran kiransu bari mu kenan akwai kuma ogugyo wasu gida ne daban su kuma Eh. wani irin kabilu ne a shi wannan gari na uga eh, kabilan da ke uga da suka kafa uga su ne ake su ne asalin masu ƙasa su ne kuma sarakunan wannan ƙasa wato su ake eh, ake ba mu da yawa kuma garuruwan guda hudu ne ko biyar shine uga alingani gwayaka kiguna sai sabon gidan bakin koki garuruwan da akwai ake kenan suke ciki to kamar bayan su kabilan ake din akwai wasu kabilu da kuke tarayya da su eh akwai wasu kabilu a yanzu waɗanda muke zama tare da su musamman a oga akwai igon dan su ne kusan kabilu mafi yawa da muke tare da su akwai kuma mutanen mishere irin mutanen nan na gefen plateau din nan eh, daga nan kuma akwai kaman alago muna tare da su akwai mutanen wamban nan akwai rendere wanda muna tare da su kaman fadama south a ga amma duk muna tare ne Eh, akwai kuma an kwayawa eh, duk muna tare da su eh, su ne kabilun da mu muke kusanci da su kenan. To ya kaman zamantakewan al'ummomi da suke wannan gari na Uga? Eh alhamdulillah zama da muke yi yanzu zama ne na lumana. Eh akwai kuma biyayya gwargwado babu wani matsala tsakanin mazauna uga a yanzu babu wata kabila ko da yake an dan samu wani rashin jituwa wani lokacin baya kamar shekaru biyar zuwa shida suka wuce amma duka wannan ya kawar tun abu ne wanda ya kusan shafi state gaba daya lokacin to kamar wace irin sana'a ne mutanen uga suka shahara a kai eh, alhamdulillah lokacin da su su ake suka taso daga kwararrafa lokacin nan don kamar yadda na bayyana muka tun farko su jikunawa ne to amma da suka zo wannan yanki yanki ne mai tsananin duhu sosai eh, wato dark forest ne wurin kurmi ne na gaske to sun zo suna farauta ne da kuma kamun kifi to lokacin akwai giwaye manya suna zuwa suna safaran hauren giwa ne suna bi da shi ta wannan ruwan domin ga dukkan su ruwan ake suna bakin ruwa ne to tun daga ibi suke bin wannan ruwan har ya zo ruwan ke ne zo har arike a nan to wannan ruwan shine wanda ya bulla nan sabon gidan bakin kogi to suna bin wannan ruwan ne suna wannan safara na hauren giwa kuma suna kamun kifi kamar fadaman bauna da ake fada lokacin aka ce manya-manyan baunaye ne gaba daya suke kiwa a wannan yankin shi yasa aka bada wurin lakanin cewa fadaman bauna Kayan maganar cewa waɗanda suka kafa ake kamar jukunawa ne eh, eh. to shin ya aka yi kuma kabilar eh, harshen ko kuma kabilar yanzu suka bambanta shin hakken suna da wani alaƙa ne da jukunawan ko kuma su jukunawan sun abin nan ne su mutanen ake suka mamaye na'am saboda daɗewar lokaci ne su kamar da na yi bayani su su biyu din nan su ne yan uwan juna wasu da su daya suke barin can tun daga can wurin yankin ukari su. suke bin wannan ruwa a kwale-kwale na jirgi har suka zo wannan yankin to a lokacin a bisa tarihin ya nuna ba su zo da mata a wannan yanki ba to da suka zo akwai wasu kabilu yau babu su ana kiransu rukude eh saboda dama ana cewa ana tsoron akwai kananan kabilu za su bata to rukude suna daga ciki yaran yanzu ma idan kai maganin rukude ba san shi ba saboda kabilan sun bace to ana jin harshen ake yau kamar mafiya yawa suna amfani da harshe na narukudai da suka zo suka same su a wannan yankin a wancan zamani to amma su yanzu babu su kamar kuna da wani take haka na mutanen ake san ku da shi eh, eh gaskiya akwai take ah. idan ka ce ake za ce naman ruwa yauwa menene dalilin yauwa saboda suna rayuwa ne wanda ruwa ke kewaye da su gaba daya za ka samu fadamu manya manya manya manya na ruwa suna da yawa za su kai ishirin to saboda haka ake suna rayuwa ne ruwa ne ke kewaye da su sosai kuma kamar yadda na gaya maka asalin sana'ansu shine yin su da kuma da kuma harbi shine ake farauta bar mu duba irin kalubale da ke addabar wannan yanki na uga kamar da me da menene matsalolin ku da suke damu ku eh alhamdulillah gaskiya akwai matsala matsalar ma yanzu shine maganar noma tunda da yanzu noman nan mun raja a kan shi ne shine abin da kowa da kowa ya dogara da shi amma mun samu matsala kwarai a yanzu saboda kamar makiyaya sun gallabi yankin kwarai wanda ka ga gonakai kamar shekaru biyar baya ba ma cin komai ba ko baran nan kusan a yanzu haka an kusan cinye mafi yawan gonakai da kuma duka da ake noma gaba daya a wannan yankin to amma bana alhamdulillah albarkacin sojoji da suka zo sojojin sama da suke a kurba sun zo sun kawo mana taimako kwarai shine muke ganin alama da yardan allah bana za mu ci amfanin gonakanmu. Shin bayan wannan baku da wasu matsaloli da suka jibanci kamar makarantu, ruwan ah. sha, hanya. Kai alhamdulillah wallahi akwai matsaloli kwarai yanzu makarantu fa kamar uga. Uga ya yi kamar shekaru 700 tun na cimka tun 13 century amma har yau yau duka abin da zaka samu a garin community ne akwai secondary school amma community ne suka gina al'umman garin al'umman su ne suka gina wannan makaranta da primary school din ba za ka je ka gama wani gini wanda za a ce gashi wannan na gwamnati ba bane gashi kwana ta aikace aikace na makarantu da yawa amma uga ba ta a ciki to wannan ya dame mu ga kuma maganan hanya wa uba ke to domin jin irin kokari da ita gwamnatin jihar nasarawa take wajen magance irin matsaloli da al'ummar jiha suke fuskanta musamman ma na al'ummar garin uga na garzaya zuwa ofishin kwamishinan yada labarai yawon bude ido na jihar nasarawa da dogo shama domin jin ah, ba a shi game da kokarin gwamnati akan wannan matsaloli ah, kamar yadda mutanen uga suka yi magana batun hanya zan ce gaba daya gwamnati na shi mai girma injiniya abdullahi Esule sule tana da niyya ne domin ta bude hanyoyi duka a nasarawa state bana hanya oka ne kawai ba kuma mun riga mun fara ayyuka musamman na bude hanyoyi duk mutum da yake kakara dama damuwan shi na fari shine batun hanya shi mai girma gwamna bai zauna ba daga akwai ayyuka da mun riga mun yi domin eh, samun mutane a karkara samu dandano abubuwan da gwamnati ta yi ba shaka idan magana na eh, rikici tsakanin manoma da kuma eh, makiyaya abu ne wanda duka najeriya kuma mun riga mun doka matakai inda muka yi domin wayar da kuma mun yi amfani da shugabannin kananan hukumomi da kuma sarakuna mun yi amfani da su domin a yi wannan zance na zaman zumunci ba tare da fadawa tsakanin manoma da kuma makiyaya kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima madalla yanzu kuma lokaci na sauraron nasihar juma'a daga malamai don haka mu yi kokari zuwa ga wannan abu mu tashi da addu'o'i sa'annan kuma mu kira sauran jama'a da yin na filfilin dare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a cikin karshen hukun dare ya kira ga duk wanda yake bukatan wani abu a wurinsa don haka mu da muke bukatan zaman lafiya a wurin Allah sai mu tashi a wannan lokacin mai sa'idin nan kuma muna kira zuwa ga gwamnati shi kuma ya yi canje-canje mana ya yi musanyen wanda ya sa da cewa yana bukatan su duba matakan tsaro na Najeriya tunda abin takici takicin ya sa a canza wasu a ga su kuma yadda za su yi mu ma sai mu mara bayan su da adda sai ya zanto komai ya tafi daidai to don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan bayanan da muka yi Allah ya karban mana sa'idan nan kuma muna rokon gwamnati ya rinka sauraron malamai da kunne na basira kuma ya aiki da watan umarninsu idan ya ga gaisuwa ba da zance na Allah ba kuma Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya mu ya ba mu zaman lafiya kuma shi ma shugaba Allah ya ba shi basira da kuma karfin imani a wajen taimakawa talakawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah masu A nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kafin mai sallama muna taya Alhaji Muhammad Yakubu mai jama'a murna auren yarsa Hafsat Muhammad da angonta Ibrahim Muhammad mai gatari wanda za ɗaura yau Juma'a da karfe biyu na rana a masallacin Juma'a da ke kofar Arewa a garin Gumel. Haka kuma muna taya Usman Tijjani Muhammad da amaryarsa Aziza Alhamza Hamza murnar ɗaurin aurensu da za a yi gobe asabar idan Allah ya kai mu da karfe goma sha ɗaya na safe a gidan Alhaji Gwadabe mai tasa da ke unguwar waruri a birnin Kano. To Allah ya bada ikon halarta ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba ne ta na gabatar da shirin ta kuma ci bahiru dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.